DW darasin rayuwa. Duk da kirarin da ake yi cewa jirgi baya jiran kowa, jinkiri a zirga-zirgar sufurin sama a Najeriya yanzu ya yi gawurtar da akan tilas wasu lokutan fasinjoji kan jira jirgin a wani lokacin ma har su shiga cikin yanayi na tagayyara da fargaba. Sati biyu uku da suka wuce mun sha wahala mun shiga halin a yi saboda tafiya ta kama mu zuwa Kano wallahi tallahi sai karfe sha ɗaya na dare aka tashi zuwa Kano nan ka sauka karfe sha biyu ko karfe ɗaya na dare wani irin rayuwa kenan muka saurara muka ji shiru aka ce mana sai 420 suka zo suka ce sai 530 to daga nan mu dai babu wanda ya kara ce mana komi ko dabbobi ne ka aje su a gidanka zaka zo ka duba ka ga suna da ruwa ko suna da abincin ci a cikin shirin na yau za mu je da wannan jinkiri ke shafar mutanen da ba su taɓa hawa jirgin sama ba daidai lokacin da matsalar kan haifar da tarnaƙi ga zamantakewa da kasuwanci ni ne zaharaddin umar dutsen kura jagoran shirin a wannan lokaci masu sauraro barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri da ke duba irin darussan da ake ɗauka a al'amura na yau da kullum. nan gaba a cikin shirin muna ɗauke da rahoto kan irin darasin rayuwar da wasu fasinjoji a najeriya ke shaidawa a lokuta daban-daban da suke amfani da jirgin sama a sassa daban-daban na wannan ƙasa to amma kafin nan mun gayyato muku alhaji shu'aibu idris masanin tattalin arziki a najeriya sannan ɗan kasuwa baya ga haka kuma wanda kusan kowane lokaci yake zirga-zirga a jiragen sama a cikin ƙasar. To Alhaji Shaibu Idris barka da shigowa cikin shirin. A Malam Zaharaddin barkan mu da warhaka masu saurari da masu kallon mu ina mana barka da warhaka. To idan aka yi maganar kamar eh, latti ko kuma jinkiri da ake samu a sufurin eh, jirgin sama a Najeriya kamar ya girman al'amarin. To Zaharaddin matsalar ta kai "Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. a da yawa akan samu jinkirin awanni daga minti talatin zuwa har awanni goma sha biyu a akan samu. A na tashi na je garin Kaduna a ina shirin dawowa mazauni na garin Lagos na sai tikitin wani jirgi aka rubuta man cewa jirgin nan zai bar Kaduna karfe takwas da kwata na safiya. Ina shiri rana ta zo in kama hanya zuwa tashar jirgin sama ta Kaduna aka aiko min da saƙon cewa jirgin nan ba zai tashi ba sai karfe sha ɗaya da rabi na rana. Kafin wannan rana ta zo aka sake aiko da wani saƙo cewa jirgin ba zai tashi ba sai karfe uku da kwata na yamma. Na bar gida na karfe biyu na rana don zan je tashar jirgin sama na Kaduna kawai na isa tashar jirgin sama wai in kama hanya na in dawo gida Legas sai aka ce man ai jirgi ya zo karfe ɗaya da rabi ya tafi ba tare da an sanar da mu ba wannan kaga ba karamin tashin hankali ba ne kamar yadda ka ba da misali haka watakila akwai wasu fasinjoji su ma da suke bin jiragen sama da suke da darasin rayuwa da za su iya faɗa mana saboda haka za mu bi rahoton da wakilin mu Uwais Abubakar Idris ya aiko mana daga birnin Abuja. intended passengers on mass Irin sauti kenan na faɗakar da fasinjoji a tashoshin jiragen saman Najeriya. Sanawar da ko dai fasinjoji su shirya ne domin shiga jirgi ko ko an samu jinkiri. Jinkirin tashin jiragen saman da ya ƙaru sosai a tarayyar Najeriya daga kashi talatin a shekaru biyu da suka gabata zuwa kashi arba'in da biyar zuwa hamsin yanzu kamar yadda ƙwararru suka bayyana. wannan na haifar da cikas mai yawa ga fasinjoji waɗanda suka yi sammako domin tafiya amma mafi yawan lokuta sai dai su ci na damo wato haƙuri kenan na yake cibis da irin wannan hali a lokacin da na je balaguro a kano to amma me ke haifar da ƙaruwar jinkirin tashin jiragen sama ne da a shekarun baya akan yi kirari da cewa jirgi baya jiran kowa injiniya ahmed zakar ungoroje ƙwararre ne a fannin sufurin jiragen sama a najeriya cikin rani akan samu hazo ya taru a sama a wannan lokacin kuma ya zamana matukin jirgin baya hangar gabasa saboda haka wannan haɗari ne babba idan aka bari jirage suna tashi a wannan lokacin rahoton da wakilinmu Uwais Abubakar Idris ya aiko mana daga Abuja kenan. Har yanzu muna tare da Alhaji Shu'aibu Idris wanda masani ne na tattalin arziki kuma mai zirga-zirga a jiragen sama a Najeriya. To ka ji rahoton Wais Abubakar Idris Alhaji Shaibu. Yawanci za ka ga irin sakon da suke tura sai su ce saboda operational reason wato yanayin aiki dalilai na aiki. Menene wannan dalilan na aiki? Kamar ka taɓa samun labarin abin da dalilan aikin ke kunsa ne abin da yasa suke eh, jiragen nan ke jinkiri? In ka ji an ce ma operational reason wato wasu dalilai na aiki to yawanci irin halinmu ne na 'yan Najeriya. Ni dinnan na taɓa zaunawa da sa'a shi mai girma sanata Hadi Sirika mu na sufuri na yanzu na roƙe shi arzikin cewa dan Allah ya taimake mu a shekarun da zai yi a minista kafin ya bar kujeran nan ya ƙoƙari ya samu tashashen jiragen tazoshin jiragen saukan jiragen sama na arewan Najeriya an sa masu na'uran da jirgi ba zai kasa sauka ba kowane irin hazo ake da shi don ana da shi a duniya ba wani kuɗi za a kashe ba amma sati biyu uku da suka wuce mun sha wahala mun shiga halin ya saboda tafiya ta kama mu zuwa Kano wallahi ta tallahi sai karfe sha ɗaya na dare aka tashi zuwa Kano nan ka sauka karfe sha biyu ko karfe ɗaya na dare wani irin rayuwa kenan kuma Allah ya mana arzikin da za a iya sa wa'innan na'uran ni da kaina na roƙe shi wannan arzikin kuma ya buɗe baki ya ce in Allah ya da za a yi amma ga shi har sauran damo gutsire har yanzu ba a yi ba. Irin wannan jinkiri da irin ƙalubalen da ake samu wurin sufurin sama a Najeriya kamar wanne irin illa yake ko kuma tasiri ga zamantakewa da kasuwanci. Zaradi ne ai abin ba a cewa komai. Zan ƙara baka misali ko misalai guda biyu. Satin da ya shige da na kokarin in dawo Legas daga Kaduna ina da taro da ya kamata in shiga kuma ni ne zan shugabanci taron nan wannan jeka ka da aka yi man ya hana ni shiga wannan taron ya ja min hasara ta dukiya saboda rashin yin taron ko rashin shiga na taron ya kawo matsala sosai ai hasaran da ake ja ma mutane wato tana da yawa kamar eh, irin wannan jinkirin yana taɓa har ma mutumin da shi bai taɓa hawa jirgi ba ko dai kawai dai waɗanda suke matsala ta tsaya ga waɗanda suke hawa jirgi ne. Wato jin ababe guda biyu dole mu lura da su. Na farko a ɗan adam ko ina yake ɗan uwan ɗan adam ne. Saboda haka in na ji daɗi kai ma ka ji daɗi bature ya ji daɗi. na wahala kowa ma ya wahala farko kenan. Wato har ma dai wanda ma dai baya hawa jirgi ko bai taɓa hawa jirgi ba idan ma dai abin haka abin zai shafe su shi ma. wallahi wanda bai taba ganin jirgin sama ba ma ballanta da ya je tashin jirgin sama wannan abin yana shafan shi saboda in aka dora kuɗin nan aka kai misalin gishiri ko sukari ko taliya aka kai ta ƙauyen da yake zaune na amfani da shi ko indomi da muka ca mukan sha shayi da shi ko biredi kaga duk wannan hanya ce wanda yake shi ma ta shafe shi ba tare da ah, abin nan ba akan ce wai baka ci nani ba nani ta ci ka to wannan shine ake magana To Alhaji Shu'aibu Idris uh, muna godiya sosai da ka kasance a cikin shirin DW na darasin rayuwa. Ina godiya Ubangiji Allah shi taimake mu Allah ya saka muku da alheri da kuke wayar ma mutane kai. To yanzu kuma sai sashen mu na labari na. Labari na. To mun zo muna da tafiya Abuja sha biyu da rabi na rana yau. So da muka iso tun daga flight ɗin zuwa 2:30 pm na rana. Biyu da rabi ta yi shiru mu ji wani labari ba sai karfe hudu suka zo suka fara bamu boarding passes mu aka ce mana sai 420 suka zo suka ce sai 530 to daga nan mu dai babu wanda ya kara ce mana komi ko dabbobi ne ka aje su a gidanka zaka zo ka duba ka ga suna da ruwa ko suna da abincin ci masu yara ga su nan 'ya'ya sun gama kukan su har da tsofaffi to da kuma haka muka zo ga karshen shirin darasin rayuwa na wannan makon a madadin mu Wais Abubakar Idris da ke Abuja sai abokan aiki da ke nan birnin bon. Ni ne Zaharaddin Umar Dutsen Kura ke muku fatan alheri daga Jamus.